mafitar farko shine a koma wannan diplomatic wedding barkata family ordinary president an san ka an san waye kai ka ɗau takardar ka kai rubutu ka tura gidan soja a je a zauna a tattauna maganganun nan ga yarinyar nan ga wanda ya laifi ga ogansu ai baba ma da babansa a nemo wa wannan bawan Allah mafita da yake a tsare in ko ba ai haka ba to ai shi na tsaron yana can a tsare shi yake jin abin da yake ji ita take jin abin da take ji saboda rashin mijinta to za a ci gaba da tsare shi domin akwai gaba da shi ko ita a jawabinta take bayyanawa da in aka zo kotu baya son yin magana to ba yadda za a yi ko ka zo kotu ka ƙi yin magana to alƙali ya zai da kai domin shi ms adam da shi abbas shi AMS Adam shi ake zargin da ya ci zarafi kuma shi ake zargin da ya shi Abbas ya mai laifi ya kai kara court martial su kaga ai kotu ce tasu ta gidan soja ya kai kara a can to tunda an kirawo akwai abin da ake cewa fair hearing a bashi damar ya faɗi ga yadda abu ya kasance ga Abbas a zaune ga MS Adam a zaune a ji ta bakin kowa domin kotu ta adalci domin duk inda aka kira kotu ko majistri court ko higher court ko kuma a'a customary court ko shari'a court wacce kotu ce ma zaka ga logonta mace ce idanta a rufe da sikeli da takobi bata san waye ya zo gabanta ba abin da take jira ɓangaren mai korafi ya faɗa ɓangaren da zai kare kansa ya kare ta ji a kawo mata misalai na shari'u a kawo mata wa'ansu hujjoji na lo ita kuma ta gaya za ta yi ta nema wa mai haƙƙi haƙƙinsa domin ita gidan adalci ce to an kai abas a ya ƙi magana to al'umma ku kula ko a nan waje idan aka kai ka convenience court wato kotun da muke yawan gani majistare ce senior majistare ce cin majistare ce shari'a court ce afa shari'a court ce customary court ne har aka ce kai magana ka yin magana to ya za'i da kai kuma ya za'a yi ma hukunci to za ku a kyala mutum ya ta zama a gidan yari ne bai yi wa kansa da kansa adalci ba kenan tunda sai ya yi magana za a warware matsalar nan to bai magana ba to ya za'a kenan kaga akwai matsala kenan wanda ke da kanki matarsa kike bayanin har ana roƙonki ki sa shi ya magana to in bai magana ba alƙalan da suka zauna ya suke so a yi kuma a hange ms adam ba shi ya rufe shi ba shi mai korafi ne shi complainer ne shi kuma a bas defender ne ita kuma kotu a tsakiya take kuma kotu ita ce take eh, ita ajiye da shiwa da abbas ita take ajiye da shi in kalli kotun mu nan ta waje an kai mutum kotu ya bar hannun yan sanda to ina ake ji a ajiye shi a gidan kurkuku gidan gyaran hali ya bar hannun wanda yake binkite a kan shi ya kuma bangaren kotu to ai in ka kula gidan soja akwai MP wato military police a sanda abin ya faru sun intervene sun ɗauke din sun kai kotu to yanzu kotu ake jira ta ce wani abu kuma an je Abbas ya ƙi magana an kuma zuwa Abbas ya ƙi magana an kuma zuwa Abbas ya ƙi magana to ta ya za a yi wa a bas hukunci so barkata family in dai haka kana son bawan Allah nan ya fito to ka sa shi magana a kotu hukuncin duk da ya kamata a mai a mai tunda ya yadda a kan ibada ya tafi to Allah zai kalle shi Allah zai shiga lamarin a mai adalci amma in har ya ƙi yin magana to ya za a iya fito wannan maganganun a kafafen yada labarai a kafafen sada zumunci wallahi tallahi ba su fito da abas ba Tun da ya shiga kotu kotu ce za ta yanke hukunci ta ce ga matsayin abas amma dan wannan surutan da muke sai dai ya sa ai ta zagin juna ai ta tsana juna ai ta kyarar juna kuma zancen te tunanin ko ya haukace ne ko duk fuskarsa duk gashi a je gidajen da ake tsare da bayan Allah a gani akwai wanda ya fi shekara goma a tsare akwai wanda ya fi shekara sha biyar a tsare ba a mai hukunci ba kuma shi din zaka ga in ya sa damuwa a ransa zaka ga uwa ya zautu ne kuma in ya ƙi yin aski a cikin gidan za ka ga duk gashi ya fito mar ai kwanciyar hankali ne yake sawa a yi aske fuska to shi a fasa hankalinsa a tashe ya ina wani zai damu da wani aski wani aski kuma in ya sa damuwa a ransa ai dole ya samu wannan abu akwai cutar damuwa za ta iya taɓa kwakwalwarsa gashi munan a cikin al'umma wani in talauci ya mai yawa wani in bacin rai ya mai yawa wani yunkunci ya mai yawa yana shiga cutar damuwa ita kuma cutar damuwa kwakwalwa take tabawa kuma yayin da kwakwalwa ta tabu ko ina ma ya taba zukatan al'umma ko ina ya taba jikin al'umma a jikinka kai da damuwa ta dame ka in ba a isa abu ma za a ga kana dan karamin hauka ne kuma ba ka damu da tsafta ba ba za ka kula da komai ba ma to shi a yanzu ai yana jiran a mai adalci to ya ki magana ya za a yi a mai adalci so ina mai baka shawara barkata family aikin nan da mu da ku iri ɗaya muke kuma na tabbata daidai gwargwado ka san shari'a ka san me shari'a kuma ka san doka ka san me doka shi yasa ake zuwa wurinka ake zuwa wuraren irin mu ga wanda bai santa ba a fahimtar da shi ga yadda take kuma ga hanyar da zai bi ya santa ko ya nemi haƙƙinsa mu da ake zuwa wuraren mu to mu muke shigewa gaba tunda an san mun san gwargwadon iya sani na doka kowace iri ce a yi na tabbata a matsayinka na ordinary president ka san dokar gidan soja in ma alal misali kowace ma'aikata ce a matsayinka na wanda kake shigewa gaba a nema dan adam haƙƙinsa ai da iri ɗaya wurare muke da shi ai ana neman mece doka ce ta kafa gidan wanne sharaɗai ne na kafa gidan me dokokinsa me tsarinsa shine ake ganin in an taɓa haƙƙin ɗan adam to a nan ne ba za mu tashi tsaye a nema masa haƙƙinsa amma yanzu roƙon da zan da kai ka je ka ga wannan bawan Allah a bas za su baka dama ka tattauna da shi ka ba shi shawara in ya zo ko ta yi magana abin da duk ya fuskance shi na hukunci ya yadda haka Allah ya tsara mai tunda akan harkar ibadarsa haka ta faru amma in dai ba haka aka yi ba to wannan surutan fa an tashin sun yi domin dai kai as a eh, ordinary president kamar inda kalmar ta faɗa a turanci ka san ba za ka sa brigadier general ya zo ya zauna kamar inda yarinyar ta zauna take zayyana abin da ya faru kai ba za ka iya sa shi ya zo ya zauna ya gaya al'umma haka ba kuma ba za ka iya umarta gidan soja ta turo PRO ɗinta ya zo ya zauna ya bayyana abin da ya faru ba. Kuma ba za ka iya umartar wanda aka abin a gabansa ya zo ya zauna ya bayyana abin da ya faru ba. To kaga in har kai baka fi diplomatic way din da na faɗa na farko ba to wannan bayan Allah za ya ci gaba da zama a wannan gida za a ci gaba da yada abin har ma ya ɗau wani sabon salo tun daga yanzu an so gaya wa juna bakan magana an so zagin juna kuma ina kira ga al'umma a duk sanda kuka je wani bangare to kada ku ɗau hukunci sai kun je ɗaya bangaren in dai ba a yi haka ba to ya zama jungle justice domin hakan ya janyo wan sojan da aka fara sawa ana yadawa shi an ce a bangaren ma yake ba shi da kwata-kwata alaka da wannan matsala amma shi aka sa ake ta zagi ake ta tsinewa ake ta kyara har wani yana cewa ma zai kashe shi to shi kuma wannan haƙoƙi da kuka dora a kansa ya za ku yi da shi in bai yafe ba shi ma fa yana da haƙƙi dan inda haƙƙin wani ya tsaya da nan wani ya tashi kuma Allah baya yafe haƙƙin wani kuma bai ce a'a musulmi ko kristan ko ba wanda a'a in dai dan adam ne kai wani dan neman haƙƙi Allah ba zai yafe ba haƙƙi tsakanin dan adam da mutum shine zaka roƙi Allah yafe ma amma tsakanin mutum da mutum baya yafewa sai in mai haƙƙin ya yafe to a bas ana kokarin nema mai haƙƙi kuma an shiga haƙƙin wani nan ma barkata family sai kai wannan aikin an nemi tuba a bisa sojan da ake gaggaya mai magana ake zaginsa ake tsinemar ake yada sa kuma ba shi ya abin ba domin yana da family yana da yan uwa yana da abokai kuma ana tozarta shi kuma ya zama abin nuni wanda kafin jama'a su gano sai ta inda aka bi aka tozarta shi ta nan za a bi kuma a kawo mai da matsalarsa domin inda haƙƙin wani ya tsaya to nan wani ya tashi wannan ne shine shawara ta daidai gwargwado a matsayina na sanin wannan harka ta yadda za a bi a nema wa ɗan adam haƙƙinsa na gode sai da jama'a ya haƙuri magana balci za ga duk da za a ɗau kwana dukkan tim ɗin za su haɗu a bakin raga amma an bugo ta mutum ɗaya shi zai bugo amma kowa ƙoƙari yake taɓa ta wani ya ji ta daidai wani ya ji ta ba daidai ba da haka ni na yi tunani ne na yi magana ne amma hanga daidai gwargwado iya sanin da na yi a wannan layi tunda nima a layin nake na nema ɗan adam haƙƙinsa kamar inda ne bayani a baya sunana kwamar AA haruna a yaƙi ina muku fatan alkhairi